na ah, ah, bismillah ya ka zo zo zo zo mu jama'a assalamu alaikum wato a zahirin gaskiya akwai wani dan uwanmu mutumin wannan gari da yake zaune a birni kuma Allah ya azurta shi alhaji sahabi wannan bawan Allah hamshakin attajiri ne Allah ya azurta shi to kamar yadda kuka ga wa'annan motoci Allahu akbar gawar shi alhaji sahabi ce aka kawo yanzu Allah ya amshi abinsa Allah ya masu ci Allah awa aka bar kabiran Allah ka ji kan musulmi Allah ka ji kan musulmi na ji kansa amin na ji kansa amin ah. to Allah jama'a za mu masa sutura yanzu ina liman yake a da nake to Allah to annabi za a yi Allah ne ai alwala ai masa sutura ai masa sutura to to ai wanda shi yadda ya faɗi ya ce idan an dawo daga makabarta an gama hmm. akwai jawabi mai muhimmanci da zai mana ah, to a ji alwala Allah idan an dawo daga a ji alwala ku je ka je ku je alwala me kace ranka ya dade idan an dawo za a kowa isu akwai jawabi to ba komai ranka ya dade ka ga yanzu to ba eh, eh, to jama'a sannunku nan ku kuma ina godiya Allah shi ba da lada da wannan karamci da aka nuna mu. To, kamar yadda na faɗa maku, na ce idan muka dawo daga jana'isa za mu ba shi ainihin lauya yi maku jawabi. san na gaya muku na ce akwai jawabi kafin mutum makabarta ko? Ina ai sai ke jawabi. al'umma wannan gari assalamu alaikum da farko sunana barista ibrahim birnuwa ni lauya ne kuma hadimi mai kula da kadarorin alhaji sahabi marigayi sahabi kuma kusan duk motocin da kuka gani wato sun wannan gawa da kuma mutanen da suke biye da wannan gawa kusan duk motocin na marigayi sahabi ne. kuma al'ummar akasarinsu abokan kasuwancinsu ne na gida da kasashen waje a bisa aikina na lauya kafin rasuwar sahabi ya rubuta wasiya gane da yadda za a yi da dukiyarsa bayan rasuwarsa ya umarce ni da cewa idan ya rasu dukiyarsa a kasata kaso gida uku kaso biyu a nemi danginsa ‘yan uwansa a basu kaso ɗaya kuwa a bujiro da wani katafaren aiki a wannan gari ko wannan ƙauye wanda kowa da ke cikin wannan gari zai amfana da abin da za a yi da wannan kaso guda kamar yadda ka sani alhaji sahabi bayan barinsa wannan gari ya koma binni allah ya albarkaci rayuwar shi ya zama hamshakin mai arziki kuma tun har zuwa rasuwarsa sahabi Allah bai sa ya yi aure ba balantana ya samu wani ɗa wanda zai zama magaji akan dukiyarsa babban dalilin zuwa na wannan gari shi ne, domin na gudanar ko na gabatar da wasu yadda ya bari sai dai babban matsala ta a kai yaya za a nemi danginsa

kana ina wato ka san ita magana ta kuɗi ai sirri ce eh to shi sanya na kirawo kana ko ba haka ba me faru yawwa ai ni da ka gaya mun akwai zancen kuɗi a cikin al'amarin to wallahi da ma ban bari ka bada cikin jama'a ba to menene matsala eh wato sha'ani ne na mutane kaga yanzu wani yana jin labarin cewar akwai kuɗi wani haka kawai ba sai da ba dada yana iya zuwa ice shi dangin su ne dan dai kawai dauki kudin nan a bashi ko ba haka bane eh, eh to amma ni ka san dalili saboda kar a zo a gansu da kuɗi kuma a soma zargin a ina suka samu su a kai kwantar da hankali ka karkaci komai eh, ai al'umma ta ce gari na ne shi dai asalin wannan yaro kana ci gaya maka asalinsa almajiri ne bara aka kawo shi nan garin mhm. ko ba haka bane ne to saboda haka dole ne sai an ba a hankali a hankali an binciko a gano danginsa kana jin wannan zance kai a matsayin ka na ba. kar ka damu kar ka ci komai ka danga min dukiyar a hannuna ni sai in bincika in nemo yan uwansa tunda ni ne mai gari ni na san kowa ta sakon da za a ba a nemo shi da a nemo shi sai in danka masu kuɗin a madadin ka kai dai ka sauke naka nauyin ko ba haka bane yawwa haka za mu je sai to wannan ma shawara ce amma ka san mu lauyoyi akasari ba ma yin abu ba tare da kowa da shaida ba ha ah, ka ji komai yana da kyau a ce a samu wasu mutane su kasance shaidu akan haka kaki eh kaki karka ba matsala haka eh, dole sai an kawo dai sai yana da kyau haka to ya dace baka nemi komai a tsari ne ka'ida ce ta aiki ka gane to jira ina zuwa Um, sauran ku ji an sallame ku sallame bismillah bismillah ku ji an sallame ku an sallame ku Allah ku zo kuna ina bismillah bismillah an gaya ma ka zo inna ce ta rike ma hakkin ka zo a haɗa ka da inda na ta sakan ba ku bismillah bismillah yawwa yawwa wato waɗannan su ne shaidun eh, wato Allah shiga malam cewa yi shi ranka dai cewa ya a nemo shaida ni ce masa ne tunda dai an zura da dukiyar nan a danka min ita a hannuna in yi sun yi a hankali tunda ni ne mai gari sai in nemi dangin shi marigayi sahabi in yi sai in danka musu to shi ne ce sai an nemo shaida shi zane shi to bari a nemo ku wato na kira ku ne a matsayin shaida ko an na so ne shaida, nan eh, ka ga su ko ku tafi ku mai gari ya a kira mu a matsayin shaida kawai a ce mu tafi kenan kamar ba mu san abin da ake ba mu tabbatar da shaida akan ne shi wannan bawan Allah sahabi da Allah ya rasuwa ina ganin me zai hana ba za a nemi dogon gwani ba domin dogon gwanin nan malamin mai rasuwa ne shi zai fi mu sanin inda dangin wannan bawan Allah suke mutumin da yake a kwance rai ga hannun Allah mutumin da yake zace a ainihin malamin shi marigayi sahabi ne a gurin sai karatu amma kuma zancen nan da muke da kai kwance ɗikin magashi ya rai a hannun Allah sai dai a kwantar sai dai a tayar kaga ai ba maganar nemo shi ah. mai gari ko a wani hali yake ai ya kamata mu taka mu je mu gan shi mu masa bayanin abin da ake ciki ko ba bafiyar timbi ana gabas kana yamma a'a me yake damun ka ne ne shi kansa ba shi wannan dogon malami da ake magana a kai da wai ko ma waye a garin nan a ƙasan waye ke zaune ne a ƙarƙashin waye ke ikon waye ikon mai gari ne kuma aiki na ne ni ya ma za a je wurin sa wani ne dogon bane wani malami ne yana can wata shajaran majaran mutuwa yau ko gobe yanguwa wannan ba bayan ba kutacce bane sam shi dogon gwani shi ne mai tsangayar da shi sahabi yake a hannunsa almajirinsa ne tun yana kankari a tsangayarsa irayu a tsangayarsa ya zauna babu wanda ya san shi a nan garin shi ya kawo shi shi a hannunsa yake wannan shi ne kwatancen da ya kamata ya gane ah, lauya ai mu haka muka faɗa ni shawarar da zan bayar a kada ka yadda da duk abin da za a sai ka je kun haɗa ido hudu da dogon gwani domin cikinsu babu wanda ya tabbatar da yana raye ko a mace yake wai mai don Allah zuwa gida ta dole da wani ni ba shaida fa kawai kira mutanen ku ba fa cewa ne ba ko abin nan ba mutumin nan kuma mutumin da mutumin da bai da lafiya ya za a yi shekara mace za a yi iya tako kafa sai zo nan shaida to mu mu dan kan zamu shaida sai sai sai an kawo ni wannan ba umarnin mata ce muke bi domin ya bar wasiya to balantana me rai ni fa me yasa ban ga dogon gwani anan ba ya ce maka shi dogon gwani mutum ne bara lafiya a kwance ike ba zai iya wallahi bai ita kan gaba sai kwance ike yana nan gaskiya ki mutuwa koyo ko gobe gaskiya ina so na ga dogon gwani karshen tafiyan da kan ana ma zuwa ya mutu wannan magana da kake dukkanin mu nan bamu da wannan yaƙini domin ita mutuwa a hannun Allah take lauya za mu je kafa da kafa mu haɗa ka da dogon gwani a'a a garin na to kun ga abu ya zama abu namu maganin akwabe mu sai mu danne mu yanka mu ci mu binne tsakanin mu mu ukun nan babu bare a tsakanin mu amma a koka ba wani abu ba sai ba manya ta kuma akwai yan sa ido ba suna da su kuma na ido wanda ba san ya za a yi maganin su to ai dole ne sai mun sako matan limami a cikin wannan sabgar sannan kuma mu haɗo da zan zangaɗe biya bayan nan kuma a saka limami da ararrawa duk su zuba suna mu. idan ba haka ba muka kuskura muka yi wasa kamar yadda suka mana a baya wallahi za su sake mana <laughs> ba na gaya maka ba na gaya maka yar uwan nan taka akwai kwakwalwa amma a yanzu ke ci za ki san dabarar da za ki ki ragito mana hankalin zankare da ya zuwa cikin ko ba gaskiya ba dama rikiya muna tare ko ba gaskiya ba ku bar komai a hannuna ku bar komai a hannuna an gama ai ba ku sani ba su kansu din maso nake ne musu dan waken zagaye gane za mu nuna musu ne kamar ana tare da su a zahiri amma a batsili daga ni sai ki sai kai din nan shikenan shikenan shikenan wannan shine shine abin da ake bukata a zamanin yanzu zubuda ba Allah ya gama wani alagafata malam ban sani ba ko za ka iya tuna ɗaya daga cikin almajiranka da ya karatu a wannan tsangaya taka wanda aka fi sani da suna mai karzuwa na'am sahabi kenan ko shi eh, an yi masa sutura da da safa Allah malam Mawajiro ni sunana barista Ibrahim kuma ni ne wakili ko kuma lauyansa mai kula da duk al'amuran ɗansa akwai wasiya ne da ya bar mu ta dukiyarsa wanda shine na zo domin neman 'yan uwansa da danginsa

abi Menene? Bashir ne yake tsokana na na ce mai karzuwa in tashi in tafi da kusa da shi. Ya ce maka? To, gaba ku daga yau wanda din na ji ko na gani ko aka gaya ya gaya wa wannan yaron cewa wai yana da kazuwa to ranar dukan da zan yi da irin azabar da zan wa mutum ban taba yin irin ta ba. Kun ji abin da na faɗa? Eh. Kai kuma, Basiru, kamar shaidan kake. Ba ka gajiya da a kawo ƙararka. Idan ka sake gaya wa yaran nan cewa wai yana da kasuwa. idan ka zo nan, gaba ɗayan ɗaliban nan zan sa a ɗaure ka kowa sai maka mari ishirin. kai kuma duk lokacin da ya sake gaya maka ka zo ka gaya maka kawai kakkai kai faɗa da shi ka ji ai tashi kuma Sabi? Lafiya? Bashir ne na je yi bara ya cinye min abinci. Wato kenan ya sanya ya mace ka ya ce kana da kazuwa amma wajen abincinka ba kyamar kazuwa sai ya cinye maka. mutanen ruwa ma ya gano ma ya an shafa ma maganin ne eh. an shafa eh. san harka almajirai wani abu ne ya faru game da shi to kawai yana yan raɓe-raɓe dai kawai ya gudu muka neme shi muka rasa wannan shine shi ne ainihin <coughs> yanzu ina za a samu sa sa danginsa sa ba sannu mallima ni ina ganin a shawarci bawan Allah nan wannan tarin nashi tunda ya tsananta to a bar shi huta zuwa wani lokaci sai mu dawo shanin kuɗin me mu bar shi huta ah, wannan ma shawara wannan gaskiya ne eh, wannan shawara ce kanka damu lauya komai zamu dauke maka mu bari har a samu nutsuwa dan a tabbatar da suwaye ɗan uwansa na kwarai kwarai kwa kaga abin sanne sanne bi kan sanya kogi ke cika yawa amma tun da kwashin lafiya Dubu gobe yana kai ne da gobe? Dokoyin labai gaskiya leman da alarin mafa suna neman cika mana aiki. Ai ni da na san haka gasima gaba ɗaya da ban sako su ma cikin wannan al'amari ba. A to, ai kokari za a san yadda za a tsige su daga cikin wannan abin nan sai mu samu mu zauna lafiya ai baka sani ba ni ba tun farko ma ni dama na san ba za a ka samu dangin dangin alisabi ba to sai mu shirya su yi kawo wasu su ce dangin su ne in yi su aka ba su kudin daga baya mu bi su mu kwaci mu san musu dan da za mu san musu mu so mu da fasauna ina shi mm, shi babban nan shi lauya a yalla bai suna can tare da liman da alar mama liman da alarma ware kuwa to kai bi kace anan yau eh, da mun zo ne in da maka ka sa wanda ke ciki ba ka yi tuka kyauta amma maza ka ka same su duk abin da suka kulla ka zo ka gaya min amma za ka za ka gama Allah gafarta malam yanzu a ina ne za a samu danginsa danginsa hali na'am abu ne mai saboda shi mahaifinsa da ya kawo shi na tun da ya kawo shi bai taba taka kafa ma ya zo ya ga a halin da ɗansa yake ciki ba kawai dai ni dai ya ce min garinsu daga nan wajen yamma ne to yamma ina yana da wahala ne in san ina za a sami wani. shi to ina dabara to amma tunda abin ya zama haka ina ganin sai dai kawai a haɗa abin da masu gari sai a yi shela duk wanda ya san ɗan uwansa ne allah ya masa cikawa ya zo ya tabbatar da cewa shi ɗan uwansa ne ko ai ina ga haka yayi ko alaga malam yin haka baka ganin kare da doki za su zo su ce su ma 'yan uwansa ne suna da gado tunda maganan nan ta zo da batun kuɗi mutane sun ji kuma ka san yadda zamanin ya zo kowa sai ya zo ya lullubin biri mm, gaskiya yawa wato malima mm. alagatu mala. na ni ina da wani tunani akan wannan abu amma fa shawara ce mm, ah, tunda alagatu mala mamacin nan a gaban ka ya taso na yi imani ka san abubuwa da yawa kan shi kamar yadda shi ma lauya ya san abubuwa da yawa akan mamacin nan me zai hana da kai da lauya ba za ku haɗa kai ku fito da wasu tambayoyi masu matuƙar muhimmanci akan mamacin nan ba in ya so sai a tura su cikin al'umma duk mutumin da ya zo ya ansa wannan tambayoyi mai girma lauya sai a sashi a cikin magada kamar ka zo da magana musamman shi lauya ya rayu da shi ya san waɗansu abubuwa da yawa a tare da shi shi ma malam ya rayu da shi ya san wasu abubuwa a tare da shi tun farkon ƙuruciya ta sa ko ba haka ba to su haɗa abin da za su haɗa amma ba sai mun kula da amana gaskiya ne eh. wannan ya yi daidai kuma nima ina goyon baya dole ne fa sai mun riƙe amana kuma mun ɗauki alkawari a tsakaninmu cewa wannan tambayoyin za su tsaya a iya wurin. Lauya, ni arama, babu ta inda zan gaji wannan bawan Allah don haka ko babu yadda zai mu kulla amana a nan. Ni in warware ta ko ɗan uwa liman a ce ya warware ta. Allah ya baka nasara a dogon gwani fa bai san inda dangin marigayi na suke ba. dama ba na naci bane irin naka na ce a bani dukiyan nan a bani dukiyan nan a hannuna eh in nemi dangin mamacin nan in danka musu a basu amma ka tubure ka ce a'a shi ne mai gari ka danka masa dukiyan nan alabashi shi sai tara mutanen sai i musu bayani ta zan zaura ina bata kai na lokaci ina kwalliya wa'annan shashashen ƙauyen wanda bakin talauci ya ishe su Eh, wannan annobar ni tana cikin gidana. Wace ce annoba? Kaga malam fita daga gidan nan kafin mai gidana ya dawo rasa ya bashi. Mai gidan baya nan ne ya fita? Eh na fita amma ga nan na dawo. Duk duk gashin da yake sa. Kuma mutum ko bayan ƙwarya ne shi.